Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 27 ga watan Maris ɗin shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar wato 11 na safe kenan a nan Washington da sauran yankunan gabashin Amurka. Ga kanin labaran duniya. 'Yan rajin kawo canji da kuma kafar yada labarai na kasar syria sun ce sojojin gwamnatin kasar sun samu nasarar kwato birnin palmyra an ɗage zanga-zangar lumana da aka shirya za a gudanar yau lahadi domin nuna rashin tsoro ga 'yan kasar belgium a cikin sakonsa na bikin esther da ya aike wa al'ummar duniya farfaroma francis ya kalubalanci jama'a da su yi amfani da nuna soyayya maimakon nuna mummunar tabi'ar tashin hankali da tursasawa 'yan uwa To masarautun gargajiya a Najeriya na ci gaba da jaddada mahimmancin komawa tsari irin na da idan dai ana so a magance matsalolin tsaro da ke addabar wasu yankunan kasar musamman ma a arewaci. A yanda muka san rayuwa take da bako in ya zo gari sai ya kai kan shuri mai anguwa mai anguwa zai san da zuwan shi in ya kama ya sanar shi da hakimin shi mai anguwan nan zai gaya ma hakimi hakimi in ya kama shi ma zai sanar da mai gari wato sarki kenan to ko me ake bukatar mabiya addinin krista su fi mai da hankali a kai yayin bukukuwan na ista ya kamata mu zama masu kauna kamar yadda ya kauna wannan shine babban sako ko kuma kalubale na wannan biki kenan muna kuma tafe da shirin bishara wanda grace alheri abdu za ta gabatar amma da farko ga kanin ba ga labaran duniya wasu are assalamu alaikum yan rajin kawo canji da kuma kafar yada labarai na kasar syria sun ce sojojin gwamnatin kasar sun samu nasarar kwato birnin palmera watanni goma bayan kasancewar birnin a hannun kungiyar isis waɗanda suka kwace kuma suka lalata kayayyakin tarihi wanda ya yi sama da shekaru dubu biyu ana ajiyarsu rahotanni sun bayyana cewa fada a birnin na palmera ya kazanta cikin 'yan kwanakin nan domin ko sojojin kasar na syria da ke da goyon bayan sojojin sama na rasha sun matsakaimi har na tsawon sati uku ƙungiyar nan da ke da headquarter a ingila mai sa ido a faɗa da ake a syrian wadda da turanci ake kiranta syrian observatory for human rights ta ce yanzu haka sauran 'yan kungiyar ta isis sun ja baya sun koma gabashin kasar kusa da da'is enzo dama dai kungiyar ta isis ita ce ke da ikon arewacin yankin da'is enzo har abin da ya dangana zuwa babban birnin raka ya kai bakin iyakar syria da turkiya daga kudanci kuma har zuwa can yankin iraki samun nasarar kwace palmyra ya sa yanzu gwamnatin kasar ta siriya buɗe hanyar da take da nisan kilomita 100 tsakaninta da birnin da is ezo din an ɗage zanga-zangar lumana da aka shirya za a gudanar a yau lahadi domin nuna rashin tsoro ga 'yan kasar belgium an ɗage ne ku saboda dalilan tsaro mahukunta suka ce cincirin da mutane na iya kawo binciken da ake yi cikas jagoran zanga zangan emmanuel fowler ya ce tsaron jama'a shine ya fi komi a gare su sai dai a bangare daya kuma kamfanin dillancin labaran kasar faransa ya ambato jami'an ƙasar na belgium na cewa yanzu an rage adadin mutanen da suka mutu daga 31 zuwa 28 domin ko da farko an hada hadda 'yan kunar bakin waken ne su uku haka kuma babban mai gabatar da kara na ƙasar ya ba da umarnin a kame wani ɗan taliki da ake tuma yana da hannu cikin kai harin ofishin na babban mai gabatar da kara ya ba da sunan wani da ake kira fayel c da cewa ana tuhumarsa da hannu a cikin harin da aka kai a tashoshin jiragen sama na ƙasa na ƙasar ta belgium labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a cikin sakonsa na bikin esta da ya ake wa al'ummar duniya fafaroma francis ya kalubalanci jama'a da su yi amfani da nuna soyayya maimakon nuna mummunar tabi'ar tashin hankali da tursasa wa 'yan uwa fafaroman da yana magana ne akan abin da ya faru a brussels fafaroman wanda shine shugaban mabiya ɗariƙar roman katolika na duniya ya gudanar da addu'o'in bikin ista ne yau cikin tsatsauran matakan tsaro a dandalin san peter haka kuma fafaroman ya yi magana akan 'yan gudun hijira masu neman mafaka a kasashen turai wadda rabon nahiyar da ta ga kwararan jama'a tun lokacin yakin duniya na biyu ya ce bai dace a kyagazawa waɗannan mutane ba domin sautari waɗannan bayan allah suna karo da mutuwa a lokacin da suka bar muhallinsu na asali kuma inda suka dumfara ɗin ana iya agaza musu shi da bikin esther rana ce ta hutu ga mabiya addinin krista a faɗin duniya domin ko rana ce da suka yi imanin cewa yesu almasihu ya tashi a rana ta uku bayan an gice shi suna ɗaukan wannan rana muhimmiya a gare su gidan talabijin na ƙasar rasha ya bayyana kalaman ƙarshe da direban jirgin saman nan mallakan dubai ya yi lokacin da ya faɗi a kudancin rasha cikin satin da ta gabata kuma ya hallaka ɗaukacin mutane da ke cikinsa sai dai kuma gidan talabijin ya ce kara ɗauki wannan ya zama bayanin gwamnati ko kuma na masu bincike amma dai bayanan sun ce direban ya ce ya samu matsalar tukin jirgin ne sakamakon iska mai karfin gaske abin da ya sa ya sulu ƙasa a rostovon don kuma ya kama da wuta nan take a cikin kalaman ɗaya daga cikin direbobin jirgin an ji shi yana cewa karka damu can kuma aka ji yana cewa karka yi haka waɗannan su ne kalaman ƙarshe da aka ji tsakanin masu sarrafa wannan jirgin a ci gaba da zaben fidda gwani na jam'iyyar democrat da aka yi a nan jihohin kudancin amurka sanata bani sanders shine ya samu galaba da tazara a zaben da aka yi jiya asabar wannan nasarar ta jiya a jihohin alaska hawaii da nan washington ta sa sanatan ya kara rufe tazar da tsohuwar sakataren harkokin waje hillary clinton ta bashi sanders dai ya samu sama da kashi 70 na ɗaukacin kur'un da aka jefa jiya a waɗannan jihohin to sai dai duk da wannan nasarar da sanders ya samu har yanzu clinton za ta samu kuri'u mafi yawa sakamakon irin tsarin da jam'iyyar ke bi wajen rarraba kuri'unsu kuma ko an zo din kuma ko yanzu hillary tana gabansa da kuri'u masu yawa daga zaben na jiya kuma sai na ranar biyar ga watan gobe wanda za a yi a jihar wisconsin da kuma na ranar tara ga watan wanda za a yi a wyoming wadda ke da yawan wakilai da ma jama'a ladan ibrahim ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya masarautun gargajiya a najeriya na ci gaba da jaddada mahimmancin komawa tsari irin na da idan dai har ana so a magance ilahirin matsalolin tsaro da ke addabar wasu yankunan kasar musamman ma a arewaci yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu jakadan zazzau alhaji muhammad sani akil idris ya mana karin bayani kan yadda tsarin tsaro yake a zamanin da abin da ya haifar da abubuwa abubuwa suka taɓarɓare kamar da kaga in a yadda muka san rayuwa take da bako in ya zo gari sai ya kai kan shuri mai anguwa mai anguwa zai san da zuwan shi in ya kama ya sanar shi da hakimin shi mai anguwan nan zai gaya ma hakimi hakimi in ya kama shi ma zai sanar da mai gari wato sarki kenan kaga sun san da zuwan wannan bako hmm. to amma yanzu abubuwa ya canja ba irin da ba in an dawo masu da martabansu irin da ina abubuwa za su zama cikin tsari kaga da ai hukumar gidan yari da shari'a duk suna karkashin masarauta ne kuma shi yasa suke da karfi a wannan lokacin kuma kowa yana shakkan su amma ba kamar irin yanzu ba mutane suna ganin duk abin da suka yi ba abin da za a iya masu akwai dai bukatar a jawo masarauta a cikin tsari a bata mahimmancinta don za ta taimaka ma gwamnati ainu kuma gwamnati za ta samu sauki akan haka cikin yardan Allah to kamar mai masarautar zazzau za ta ce dangane da aron arangamar da ta faru tsakanin 'yan shi'a da sojoji a watannin da suka gabata kuma waɗanne matakai masarautar ke ɗauka domin ganin ba a samu aukuwar irin wannan lamari ba to eh, kamar shi abin da ya faru tsakanin eh, sojoji da 'yan shi'a kaga wannan abu ne wanda yake na rashin fahimta amma kamar masarauta ita ba ta ba ta da wani magana akai kai tun da gwamna ya riga ya kafa kwamiti su suke duba akan wannan lamarin sai dai kawai shi masarauta ita tana iya kokarinta akan a zauna lafiya wanda kuma ta ba kowa hakinsa musamman shi mai martaba sarkin zazzau la kara mashi lafiya mutum ne mai son zaman lafiya ba ya son tashin hankali da ya sama yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ga su tsakanin mutane da 'yan shi'a ba a samu faɗa haka ba sai dai da sojoji da suka takale su amma sun takale mutane amma mutane suna ta haƙuri saboda irin talbiya na shi mai martaba shi mutum ne mai haƙuri a can baya a birnin nazariya an samu wani yaro da wasu suka kwakulewa idanu ya kuka kalli wannan abin alhini da ya faru da wannan yaro magana ne na inganta tsaro kuma wanda hakki ne na hukuma na gwamnati ladai kawai masarauta tana ya kokarinta akan eh, iya iyaye su lura da 'ya'yansu don in aka sa kula daidai gwargwado to za a samu sauki akan haka wannan kuma wani bala'i ne mutane sun riga sun zurfafa akan san arziki kuma shi arzikin na akwai inda ake neman shi sai an yi haƙuri mutane sun bar allah allah ya sawaka wannan yaro dai abin tausayi allah shi kyauta masarauta ita nata dai kawai dai ana nuna mutane su kula da iyalinsu kuma dama hakki ne na gwamnati a inganta tsaro kuma tsaron ma yana ingantuwa a hankali cikin yadda Allah sai a hankali insha Allah jakadan zazzau alhaji muhammadu sani a akilu idris kenan to yayin kuma da mafi yawancin kiristoci a duk faɗin duniya ke bukukuwan ista limaman addinin a najeriya sun yi kira ga mabiyansu da su mai da hankali wajen nuna tausayi ga marasa galihu musamman ma maraye da suka rasa iyayensu sanadiyar rikicin boko haram daga yola ga wakilin murya amurka sanusa adamu da karin bayani Al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya na da nasihohi da ya kamata su yi koyi da su na nuna wa juna kauna da kuma gafartawa ganin irin rikicin Boko Haram da ya addabi yankin wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dama da ya raba wasu mata da mazajensu ya kuma mai da dubban yara marayu. In ji Reverend Fada Louis Ngare. A cikin bisharar Luka shi Ubangijinmu Yesu Almasihu ya ce Ruhun Allah na tare da shi ya zabe shi ya aike shi domin ya kawo shelar bishara ga matalauta. To ashe mu ya kamata krista mu kawo wannan shelar bishara ga matalauta domin su ne mafi yawa a cikin wannan duniya musamman a arewa maso gabas na wannan kasa da ke fama da fadace-fadace da tashin hankali akwai mutane da yawa waɗanda an na gidajensu akwai mutane da yawa da suka yan uwansu suka rasa rayukansu akwai yara da yawa wadanda sun zama marayu suna nan da yawa a jibge a nan st teresa's cathedral muna da su wadda sun kai kusan dubu ɗaya ubangijinmu isa almasuhu ya mana ishara cewa ya kamata mu zama zama masu kauna kamar yadda ya kauna wannan shine babban sako ko kuma kalubale na wannan biki kenan cewa mu mika kaunar ubangiji mu isa almasihu ga sauran jama'a wadda suke zama cikin fama da kunci mabiya addinin krista duk faɗin duniya za su kammala bikin faska na bana ranar litinin domin tunawa da lokacin da yesu almasihu ya yi nasara ga mutuwa ta hanyar sa daga kabari alama da ke nuna kammaluwar anabcin haihuwarsa da cikar ceto ga dukkan duniya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya. A gaida Sanusi Adamu nan gaba kaɗan za mu sake koma birnin na Yola domin jin yadda maharba suka yi wani bikinsu na shekara-shekara. amma yanzu bari mu je jihar bauchi inda dubban ma'aikata da masu karɓar fansho suke korafin cewa ba su samu su na wata-wata ba bayan ƙididdigar da jiya ta yi domin bankaɗo ma'aikatan bogi ko da yake hukumomin jihar sun kare kansu dangane da lamarin kamar da za ku ji a wannan rahoto da abdulwahab muhammad ya aiko mana daga bauchi a jihar bauchi dubbanan ma'aikata da 'yan fensho ba samu kudaden su ba hakan ya bayyana ne biyo bayan biyan albashin watan da ya gabata alhaji abugar shine shugaban 'yan fensho a jihar bauchin ya ce sun kai kimanin dubu shida wanda ba su samu kudaden su na fensho ba sun kai dubu shida suna da ransu sun halatta wasu kuma ba su da karfin da za su akwai wanda ma sai an daga su an kwantar da su bayan gida ana karba musu a gidajensu akwai wurin da suke da lafiyar su ba su ba ba su da wani labari ko kuma wani ya dauka ma tantancewa da ake ma shirme ne an zo idan kana da bibiyan nan ba din ma sai a je sai a ce baka ba wai an je kwanzarta sun je sun bincika sun za mu kai ba wasu pension ne ka kuma kai da ranka to wannan abu abin mamaki wani ma'aikacin gwamnatin jihar Bauchi ya ce suna fuskantar watanni uku kenan babu albashi musa ahmed gaskiya yanayin albashi a abubuwan sai da taɓarɓarewa yake mutane sun gagana gane gaskiyan abubuwan ba cewa aka yi aboci akan cewa babu gosoka ba amma kuma gosoka sun da aka ce suna na aboci gaskiya ya riga wuce hankali ka samu albashin ka abin da yake a ni yanzu kusan na wata biyu wanda ba mu samu albashi wannan yanayi ba wai ma'aikata ne kawai ba su ma 'yan kasuwa ta shafe su kamar yadda wannan dan kasuwa ya yi bayani to bashi ne ka an ci na wata daya na wata biyu na wata uku da menene mu kuma 'yan kasuwan za mu koma mu siyo kaya mu samu ke mu zo mu basu ai jarin ya tafi a bashin da aka bayar na farko da na biyu kaga ba zai yiwu a ce da gobe kuma kullum a ci gaba da wannan bashin ba in to wannan shine abin da ke faruwa yanzu a Bauchi gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya tabbatar cewa za a biya duk wani ma'aikaci da aka tantance shi su kansu 'yan fenshin din da suke maka surutu da hannayensu suke rubutowa suka rubuto 51 mutum 51 suka ce a cire su daga ciki suka sake suka turo 101 suka ce a cire a ciki da hannunsu suke yin wannan ba wai bincikenmu ne yake kawa ba wanda wannan ya nuna maka in har za su yadda su fito da 150 to akwai walakin kenan abin da nake so jama'a su gane shi ne idan yau sunanka bai fito an biya ka ba kuma ka tabbatar da kai ma'aikaci ne na kwarai to ina tabbatar maka da cewa nan gaba ba da jimawa ba za a sake tantancewa kuma za a biya ka hakkinka a gefe guda kuma majalisar dokokin jihar Bauchin ta gayyaci babban akanta janar domin ya yi bayanin halin da ake ciki in ji ibrahim galadima daga mazabar kirki su ma'aikata sai su yi haƙuri ba wa gwamnati ta yi da niyan ta wargaza musu ba ne abin ya kai har muka kira akanta janar domin mu ji menene yake tafiya da gaskiya kuma ya za a bar mutane suna ta wahala da sauransu ya mana bayanai kuma har ga Allah mun gamsu mun tabbatar cewa kuma aiki zai yi nasara. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To da muka sake komawa jihar Adamawa dubban maharban yankin arewa maso gabashin Najeriya ne suka yi wani gangamin su na shekara-shekara wanda suke wa lakabi da salala. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya halarci wannan biki ga kuma rahoton da ya kuma daga Yolan. maharba da yana cikin 'yan sa kai da suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada kere baya na boko haram kuma kamar yadda suka bayyana a wajen wannan gagarumin taro na salala da suke shekara-shekara maharban da suka fito daga juna arewa maso gabashin najeriya sun malashi takobin ci gaba ne da wannan namijin kokarin da suke yi tare ma da saba layar fitar da adagarin da ke neman bata musu suna tun farko da yake jawabi mai masaukin baki kuma shugaban kungiyar maharban jihar adama alhaji muhammad usman tola cewa ya yi abun gajiya na salalan maharba na adama state na gabaki daya na najeriya allah taimake mu allah ba da hankuri dokun allah ne salala a samu kasa ta zauna lafiya shine abin da ake buda duk addalmai wanda yake je su kasa na allah shire mu maharba a karkashin ku muke ba wa'anda muka sani ku sarakunan gargajiya daga mai anguwa mai jimilla zuwa ga hakimi zuwa ga mai martaba lami don adamawa mu muna karkashin ku mu na hannun daman ku to ko mai maharban da suka fito daga wasu jihohi kuma ke cewa ne sunana babu usman daga jihar gombe karamar hukumar balanga bamba wato tsalala mu dai wannan yana tara maharba yana da zubunci na maharba kuma kaman yanzu ga taraba ga gombe state ga kameru duka sun zo to kaga idan ana haka ci gaba ne a wurin maharba da kuma kasar najeriya baki daya sunana jonathan john age daga taraba state a yoron local government abu in aka dangata da salala abu ne mai amfani sosai wannan abun din akwai koyi sosai idan ka zama maharba dole ne kawai ka zo irin wannan wuri domin anan zaka samu koyasuwa iri iri ka samu abun taimako iri iri ka samu abun zumunci iri iri al'ada ce ta maharba wanda muke muke haduwa domin mu sha a kowane lokaci mu rika eh, ƙarfafa jikinmu ya she mu abubuwan da muke yi a cikin harbi sunana yi guda musa da mugu ba sa son mugu ya maso wuri ba sa son kuma masuci shi da wanda zai karya doka wanda baya bin maganan umarni maharba to shi ne ake nufi da salala. shi ma da ke karin haske mr phillips ngurore wanda shi ya jagoranci maharban jihar adama da aka tura jihar yobe domin taimakawa ya bayanin cewa sai jihar yobe ta zo ta nemi taimako daga gurinmu kuma alhamdulillahi mun je mun taimaka mata a yanzu hakan nan a jihar yobe ba za ka ce kauye ka kiga gida uku hudu boko haram suna nan ba gaba da yanzu a borno suke da ikon allah mata ma dai na cikin maharban da suka fafata da mayakan na boko haram aisha bakar gombe na ma cikin zakakuman kwamandojin maharban da suka yi wannan kumurzo ga ma dai abin da take cewa mu da su kan gaskiya muna haduwa kuma haduwan karawa muke yi gar da gar muna ganin su suna ganin mu ne muna zuba suna zubawa a haka muke karawa da su babu gudu kuma babu ja da baya yadda suka tsaya suka ce su za su yaƙe mu mu kuma a matsayin mu na mata masu kishin kanmu kishin ƙasar mu da ƴaƴanmu da ake kashewa mu kuma muna nan babu gudu babu jadabawa kuma muna yi Allah kuma yana bamu nasara akan babu abin da ya taɓa bani tsoro a Boko Haram ko kaɗan. Kuma da menene dai ta fana ganin akwai rawar da irin waɗannan ƙungiyoyi za su ke takawa musamman irin wannan lokaci da ƙasar ke fama da wasu matsalolin tsaro ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya madala ga ibrahim abdulaziz da rahotonsa kan bikin salala ba salala ba kamar da na ce da fatan za a mana afuwa to yanzu agogo mana cewa karfe goma sha ɗaya ne na safe da minti ashirin a nan birnin washington dc ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin ya karɓi bakuncin fasto Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen aikin bishara. Allah Ubangiji, Allah ka haushin baki kare ba ya hana kura shiga kare. Markituwan kan zomo yaƙi sai da makami mutuwa mai dan baki yaro ya saba wani yaron bai aikin lauyanto dole uwan naki yaran bana da ubangiji na. Yoya mara bana. جل جو يا ربنا الرحيم جو يا ربنا الرحمن جو يا ربنا To wannan gurmi kana gani tunda dai sana'a ce karɓaɓɓiya wani fannin waƙa ne da ba hmm. ko ina ake iya yin shi ba ba mutane da dama suka yi eh, ba kowa ke yi ba to kana gani zai iya yiwuwa misali a buɗe ko a sashi a darasin makaranta ko kuma kamar yadda da ake koyar da karkada kayayyakin musika kwarai kuwa zai iya yiwuwa haka domin babu abin da ya gagara idan a yanzu haka idan da akwai waɗanda za su ba da kansu cewa lallai abin da suke so su iya kenan su koya ni zan ɗauki zarafina kuma za a koyar da su kuma za su iya da izinin Allah idan sun mure kuma da shike ni ne nake haɗa kayana da kaina daga ɗaya zuwa dubu idan akwai kayan aiki zan iya haɗa shi in zaunar da mutane in koya musu gwargwadon abin da Ubangiji Allah ya bani ikon yi za a iya yin haka hajiya. To misali idan mutum yana so ya koyi wannan sana'a ta gurmi misali ko kuma ba zan ce sana'a ba dai mutum yana so ya koyi kada wannan gurmi kana gani zai iya ɗaukar shi tsawon zuwa wani lokaci ya kore shi. Eh hajiya da shike Allah ya yi mutane daban-daban kuma kowanne da yadda Allah ya bashi basira. wannan ya danganta ga yadda kwakwalwar mutum take amma idan dai mutum zai mai da hankali ya tsaya akan abin da za a koya mishi ya yi biyayya da ka'idojin koyo ba zai ɗauki lokaci da ya huce shekara ɗaya ko kuma kasa da shekara ɗaya ba ya iya wannan gurmi da izinin Allah ko kuma ya iya ma fiye da yadda ni nake bugawa domin yawancin lokaci almajiri yakan fi malaminsa to ban san ko ka taɓa yin waka da ta burge 'yan kananan yara ba ka san waka da babba zai ji daɗin ta waka da yaro zai ji daɗin ta sun bambanta ko ka taba buga wata waka da yara suke jin daɗi misali ko a sunday school ko dai haka harkokin yara kwarai da gaske kowace waka da na yi a gurmi na kanga ga jama'a duka sun karbu da ita kananan yara ne tsofaffi ne da jama'a mata da maza duk wata waka da nayi amfani da ita da gurmi da shike wani iko ne daga Ubangiji ba ta duniya ba sai ka ga ruhun Ubangiji yana motsa mutane maza da mata samari da 'yan mata suna jin daɗin abin da ake yi da shike daga Ubangiji ne ba daga duniya ba ne. Rera mana wata gajeren waka ba mai tsawo ba da a mana wata 'yar gajera. Allah sarkin baiwa rabbana ka ba mu basira rabana mai iko ala, jalalu bangi ubangiji ka ba mu basira Allah sarki duniya duniya mai yayi in wani ya gane wani ya gane wani bai gane ba Idan wani ya duba wani ya duba wani bai duba ba. Idan wani ya daure wani ya daure wani bai saba ba. Wanda ya gaji mai saba ba don aikin da wuyan saba. Kowa ya huce ran daman san ba ruwa yake nema ba, matan garin yake duba ba. Kowa ya huce isa ba almasihu ne yake nema ba. a duniya ta na Yesu ɗan Allah ne, To a gaida Fastilawal Yahaya mai gurmi Allah ba da nasara da biyan bukata. Nan kuma za mu sallama da bakon namu sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin fasto Yahaya Lawal mai gurmi da tafera ji tafera da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. madalla a gaida grace alheri abdu da shirinta na bishara yanzu kuma ga labarai a takaice yan rajin kawo canji da kuma kafar yada labarai na kasar syria sun ce sojojin gwamnatin kasar sun samu nasarar kwato birnin palmyra watanni goma bayan kasancewar birnin a hannun kungiyar isis waɗanda suka kwace kuma suka lalata kayayyakin tarihi wanda ya yi sama da shekaru dubu biyu ana ajiyar su rahotanni sun bayyana cewa faɗa abin na palmera ya kazanta cikin 'yan kwanakin nan domin ko sojojin ƙasar na siriya da ke da goyon bayan sojojin sama na rasha sun ƙara ƙaimi har na tsawon sati uku ƙungiyar nan da ke da headkwata a ingila mai sa ido a faɗar da ake a syria wadda ake kira turanci syrian observatory for human rights ta ce yanzu haka sauran ƙungiyar ta isis sun ja baya sun koma gabashin kasar da ke kusa da da'iz ezo an ɗage zanga-zangar lumana da aka shirya za a gudanar a yau lahadi domin nuna rashin tsoro ga 'yan kasar belgium sakamakon abin da ya faru a kasar an ɗage ne ko saboda dalilan tsaro mahukunta suka ce cincirin da mutane na iya kawo wa binciken da ake yi cikas jagoran zanga-zangar emmanuel fowler ya ce tsaron jama'an kasan shine ya fi komi a gare su sai dai kuma a bangare guda kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa ya ambato jami'an ƙasar na belgium na cewa yanzu haka an rage adadin mutanen da suka mutu daga 31 zuwa 28 domin ko da farko an hada da 'yan kunar bakin waken ne su uku a cikin sakonsa na bikin esther da ya aike wa al'ummar duniya fafarunmu francis ya kalubalanci jama'a da su yi amfani da nuna soyayya maimakon nuna mummunar ɗabi'ar tashin hankali da tursasawa 'yan uwa fafaroman wanda shi ne shugaban mabiya ɗariƙar roma katolika na duniya ya gudanar da addu'o'in bikin easter a cikin tsatsauran matakan tsaro a dandalin st peters haka kuma fafaroman ya yi magana a kan 'yan gudun hijira masu neman mafaka a ƙasashen turai wadda rabon nahiyar da ta ga kwararan jama'a tun lokacin yakin duniya na biyu ya ce bai dace a kyagaza waɗannan mutanen ba domin sautari waɗannan bayan allah suna karo da mutuwa a lokacin da suka bar muhallinsu na asali da kuma inda suka dumfara ana iya agaza musu din gidan talabijin na kasar rasha ya bayyana kalaman karshe da direban jirgin saman nan mallakan dubai da ya faɗi a kudancin rasha cikin satin da ya gabata kuma ya hallaka ɗaukacin mutanen da ke cikinsa sai dai kuma gidan talabijin ya ce ka ɗauki wannan ya zama bayanan gwamnati ko kuma na masu bincike amma dai bayanan sun ce direban ya ce ya samu matsalar tukin jirgin ne sakamakon iska mai ƙarfin gaske masu sauraro abin da ya saka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci ko kuma in ce ne baki ɗaya amma da fatan za mu sake dawa gobe da safe inda za ku ji wata tauga abokanan aikinmu da wasu labarai da dumadumin su yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa a ta gabatar da shirin sai kuma wato caleb da ya ba da umarni da injiniyan mu al santos mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc